Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa barkamu da sake saduwa a cikin sabon bidiyo. A yau insha Allah za mu ga yadda ake karanta message wanda aka goge cikin WhatsApp. Eh kamar yanzu misali wani zai turo maka message ta WhatsApp baka karanta shi ba ko mace ko namiji sai goge wannan message amma kai baka karanta shi ba baka san me yake rubuta ba. Da haka mun samu hanya mafi sauki wadda zaka karanta wannan message insha Allah. Sannan muna tafa da gasa voilà muka ci za mu le 21 juillet 2020 wadda na yi ta saman fashkita kenan minista sama shi na yi ta cewa le 1er juillet 2020 insha Allah za mu saka kisun biyar in kai refundar kinsu ka ci kado na 2000 insha Allah sai ka aje numeran ka a maka angoshi donc les questions sont très faciles ils sont pas difficiles quoi parce que dans eh, euh, classe de CMD il peut répondre ça donc, euh, c'est pas les questions qui sont très passées. Donc, euh, le 21 juillet 2020, restez alignés, Inch'Allah. Zamuga. wanda zai ci yanzu je cikin Play Store application wanda zai taimaka min wajen karanta wannan message da aka goge WhatsApp. Eh, yanzu saman abin nan saman ekran din sallah yanzu zai shiga play store kenan domin downloading wannan application wanda zai taimaka mana wajen karanta message din da aka e, goge shi notification whatsapp kenan gashi nan na farko ga sunan yanzu kan ga su kala-kala e, za ka wanda zai yi installe ga ka saboda akwai wanda bai installing ga wata solar don ku wannan yana installe kun ganshi, shi nan wurin gashi nan wurin shi notification history log donc notification history log donc yanzu zan yi kinshi ke kenan in shiga cikin shi donc za mu ga irin notification kin da ya shigo eh, da sauransu kuwa donc kwa gani gashi nan hmm. ga notification yanzu gashi nan wurin na whatsapp duka ga yanan a rubuta lafiya lau kenan duk message din da aka turo ma ko da an goge shi yanzu zai shigo cikin wannan eh, history eh, journal de l'histoire kenan Eh, history log ake da ingilishi ina ga kenan don nan ne za ka shigo zai rubuto maka sunan wurin duk message din da aka yi maka ta whatsapp da wani hoto da wani wani duk abin da aka turo ma zai zo cikin wannan application don ka ko da an goge shi a cikin whatsapp kai za ka iya samun shi a cikin wannan application don haka wannan ita ce hanya mai sauki wadda za ku iya karanta message kin da aka goge hanya ce mai sauki wadda za ku karanta message kin da aka google sannan kar ku manta le premier juin le premier 2020 insha Allah sannan ga wanda ba su yi subscribe ba don Allah su yi subscribe da eh, sabida a sanar da kucewa mun dora sabon bidiyo kenan bidiyon da za a dora nan gaba da an sanar da kai eh, shine na gasai donc euh, n'oublie pas le 21 juillet juillet 2020 insha Allah ka subscribe sannan ka danna euh, like sannan ka danna euh, kararwa afara a fara sanar da kai cewa an gashi gashi merci beaucoup